Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI mu daura haka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado, shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai duba camfe-camfe ko tsafe-tsafe ne a bangaren da ya shafi wasan kokowar gargajiya a wajen Malam Bahaushe tare da wasu kayayyakin gargajiya da yake sakawa wajen yin kokowar kamar buzurwa ko walki, layu ko karhuna da har yanzu ke taka muhimmiyar rawa a wajen ƙara armasa wannan al'ada ta kokowar gargajiya a jamhuriyar Nijar. A jamhuriyar Nijar dai wasan kokowar gargajiya baya ga sha'awa tare da taka muhimmiyar rawa wajen samar da haɗin kai a na 'yan ƙasar da yake yi abinda ke ƙara armasa wannan wasa na kokowar gargajiya shine irin kayayyakin al'adu da 'yan kokowar ke sakawa da kuma camfe-camfen da suke nunawa ƙiriƙiri a bainar jama'a Alhaji Sha'aibu Begu wani dattijo ma'abuci kokowar gargajiya haka kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka assasa kokowar a gabansu har yanzu kuma yake bibiyar ta sau da ƙafa. Ya yi mana tsokaci kan walki ko buzurwa da 'yan kokowar ke sawa tare da sihirin da ake samu a cikin kokowar gargajiya. To buzurwa sai in ce ado ne kuma gargajiya ce in ba ta ba kukuwa. kaga dai kokowa da wando ba ma kyau za a amma kaga buzurwa an sata to gaskiya akwai kyau akwai sha'awa ko mutane suna dibinta hmm. kuma ana yaba kwarai mu dai haka magan shi kuma abu ne wanda aka gada ga tarihi ma buzurwa abu ne mai mahimmanci babba baƙaƙe muke kuma afirka muke duk abin da ka san na gado har yanzu akwai shi kuma layu ai kasan ba wai ba a haɗuwa ba ne a'a ko ba kokowa ba ai muna sa layu saboda mu to ga kokowa suna da babban mahimmanci saboda ana iya haɗa aji ciwo kuma suna ƙara sa'a ga ɗan kokowa ko da yake dai ba la da za ba a haɗuwa Lawali ɗan Lamso na Doso da Hayya Nomau tsohon ɗan kokowa a jihar Maraɗi sun ce kokowar gargajiya ba za ta yiwu ba sai da waɗannan camfe-camfe fa. Yanayin wasan kenan sai da shi aka yi. Aka muka taso muka iske wasan kuma da shi aka yi in ba da shi ba ba ta daɗi. Kama ya ba ta daɗi sai da shi kenan kuna ganin malamai da boka da sauransu. To dole namu namu kawo mai da su tun da su aka yi ko duniyar ma da sai da su balle wasan tamu. abin da yasa ake yin su saboda neman nasara in ba kai kan cirkon nan ba ko kuma baka daje da roƙon Allah ba abin ba yi tunda ai an tara maza dole so kaka kazan namiji dole ka sai ka bi wasu hanyoyi dan ka samu kazan namiji wanda duk ya ce maka bai wannan aiki to ba wasa yake amma in dai za ka yi wasa yau da gobe dole sai ka shiga malamai da bokaye da yan bori ka nemi taimako ka nemi tsari na Allah duka Allah ya taimake ka ka samu abin da za ka iya ka shiddo sunanka ka hiddo sunan zahabu kuma ka samu abin da za ka ci da iyalinka ciki. To domin sanin yadda asirin kokowa ke da tasiri a fage, mamman buzu ɗan kokowa ne daga zandar ya yi mana bayanin yadda ya taɓa ji. Wani iyayen harkar tsahi, wani iyayen harkar malinci. To duk abin da kana da rabo kan shi duk abin da ka safara, ya ga abin kawai da ka ya zama koyami. kaga wani sai ya zo ma nan da wani na gashi anan da ka dama kaga shi ma wani sirri ne wani kuma in yi zo zai tsugunnawa zai zai shiga hilin ko ga wani wani ya tsugunna dalma laya kaga shi ma sirri ne wannan wani kuma bai tsugunna ke dalmawa kaga sirri ne wannan ma wani kuma sai ya shiga hili zai yi aiki da shi a miƙa mishi kaga wannan ma sirri kuma to kai da kai kokowa misali ka taba cin karo da wani abu ka san da sihiri ne aka ma eh na taba ci saboda ka san mun yi wata kwakwa shekarar nan talaberi cin takwa umar ban daga shi fara ce a miliyan goma ni da ƙarhi na da lahiyata ina jin ƙarhi na ji nake in Allah ubangiji ya amince inda ina da wani mata kuma ina sa ran dauke shi amma da muka zo zama kokowa da yan talibir yan gari ne kuma sun san sunan mu ya fita da muka zo wannan kokowa ni ga na ɗarmo lahiya ta ina jin ƙarhi amma da na shigo hili sai ne ka jin ɗari kuma kawai na ji kokowa ban santa amma da na shigo hili muka kokowa da aka mu kayan guda kuma har aka rihe ba ka da ni ba To sai dai wannan surkulle a fagen kokowa bai tsaya a tsakanin 'yan kokowar kawai ba, hatta masu alkalanci ba a bar su ba, in ji Malam Barka, daraktan motsa jiki na ƙasa a fannin kokowar gargajiya haka kuma mai horar da alkalan wasan. Bayan ƙwarewar taka, ka duba ka ga gobe za a ce za a yi tsakanin jiha kaza da jiha kaza. Galgajiya aka ce, yau da daddare kamar yau haka ana nan wane gobe muna da wasa da wuri kaza wane ne alƙali wane iyage gimi kilo 100 kilo 50 masallaci kabarta wani bokaye wani aljani can ka ana ta yi dan dai wannan yan koko su huta gobe jibi jiha takwas suna kan mutum guda da yake da sifili ko mu iyayenka wani bi dan shi muke cewa mutane ba wanda zai shigo hoge ya dauki sifili abin mabusa ya shimka lalata da gangam ko dan an bashi kuɗi ban gaba abin da za a baka a ce yau ta huto ana abitar na wuri kaza na gari kaza shi yayi kaza saboda shi kasa ta watse an yi fada duk duniya tana ji baka yarda an kaga wani abu ya faru wani bi kuskuren ba a san su bane akwai wannan abin da na gaya mana gargajiya da yake ciki ko mu ba barin mu ba aka yi bantana alƙalai bantana har manyan yanzu nan da daddare an rihi kaga ana kewaya da guntuwar kaza a hannu da wani ƙwarya da ko tukunya ciki ana ta abubuwa dai kamun gobe dan Allah ba su nasara To domin ƙara sanin gaskiyar wannan batu na camfe-camfe a fannin kokowar gargajiya na mata alƙalin kokowa ya ce suna cin karo da irin wannan matsala. Wannan gaskiya duk abin da an duk abin da ɗan kokowa shi na yi saboda in ka ta ba ka san ɗan kokowa na shi shekara shi na biɗa shi na biɗan maganin shi ya zaka cikin shi gwandi arbiti ya faɗu. Ko da ya faɗu ya saka na amma sai ce arbiti na mishi lahi wannan haka nan ne. Kenan ana muku asiri. Ana haɗi asiri kaji abin da ake yi. Ƙwarai ƙwarai ƙwarai ƙwarai ai duk abin mutum shi ke nema to wallahi in ga maka lalle sai ka ta tsaye shi Allah shi ce ka ta tsaka amma wallahi ana yin asiri kwarai kenan kuma kuna tashi tsaye ana faɗi abin wasa ne na cewa maka shekara 25 yaro yanzu in ka taka diba na shekara 25 ina arbitraji ya Allah ya kamu birnin tawa inda ba arabawa cewa na ɗaya bai kari ƙadarar da bila'i. A'udhu billahi min al-faqari faqari min an-nari. Wa zin billahi so dai dai dai har so goma kashi bam bam bam. ‘Yan iya magana dai na cewa jiya ba yau ba, Alhaji Kadaɗe, wani tsohon shahararren ɗan kokowar gargajiya ne a jamhuriyar Nijar, ya ce su ma da kansu alƙalan wani sa'in suna irin tasu wajen nuna halin ɗan adam na nuna son rai a fagen wasa. to lalle ba a ca babu asiri amma ni zai ban gamu da shi ba radda na kokowa ni ban ce na ji wata kasara ga jikina ba gaban namiji wanda duk ce ba a neman asiri ƙarya na cikin ko ba gaskiya ba wanda ba a ba a suna bakin banza ba a wani bakin banza kowa an ka sa alkali in bai son in bai so ka ne ba in ya so Allah ya san gaskiya alkali duk yace ma ya ga wani an yi mai wani asiri ko ko ya ka wani duhun ido ka ƙarya na cikin abin wanda ga rayuwa ka kasawa ne nika so kuma kowa a duniya shi son wanda shi so daban yanzu ma kaya ko kowa ku da dan uwarka ni kana naka son kai kai ko da ta kun kai kun kai kasa ko da ya riga kana in ba mutane sun gani sai yanzu in cira ma hannu in ce na kai kai kai Walki ko buzurwa dai na daga cikin abubuwan da ke da ban sha'awa daga cikin kayayyakin da 'yan kokowar ke sakawa, to koya ake samar da su? Shebo Mati shi ma tsohon ɗan kokowa da ya shahara daga jihar da magaram ya faɗa mana yadda ake walki ko ita buzurwar. Walki shi aka sani a gargajiyance kenan. dai in wani gajeren wando wannan can Nijeriya ya kawo aka bambanta mu kare-kare daban 'yan Nijar daban suke sa buzu. To shi ne ya kawo nan da an fara an gajeren wando aka ce a za a ɓoye gargajiya a maida walkuna shi yasa kaga ai bana kana ga duk wanda zai yi da walki to saboda haka ba a son gargajiya ta ɓace shi yasa ake son a rika sa walkuna kamar shi wannan walki da mi ake yin shi to walki hatu ne da yawa wani wata rago ne hmm. wani dan akuya ne hmm. wani kuma irin busashen nan ne na makka wasu kudin ma daga makka ake zawa da su wanda kaga da gashin nan da yawa dukka da makka suke zawa su ma dai masu sha'awar kokowar ta gargajiya irin su alhaji tahir dogo da shito adamu na ganin buzurwa ko walki da zama cikon al'ada ga kokowar gargajiya abin ne tun da taso da gargajiya mu mutanen daji musu da ake kukuwa mm. ko ba don ka kada ba sai ka zo ka ɗaura wata laya ba da tsoro to wannan muna jin daɗin shiga ɗan kokowa girgin ɗan kokowa ne kenan ko a kara shi ko a kara sai ya wanda ɗan kirarin to gargajiya ke da mu muna jin daɗi a ci gaba da bada goyo ga ɗan kokowa su dai ba an kokowa haka nan kara zube kokowa wasa ce wadda sai kana da ƙarfin roƙon Allah don da ka ga bai sa wannan to tana yiwa akwai kawar da ya take amma kokowa dole sai ka yi tambaya kaga dan kokowa da waliki ya sa karhu yana addu'o'i yana salo irin nashi to yana kara ma kai ma fahimta kaga ɗan kokowa ya burge ka amma ɗan kokowa daga gajeren wando ko kuma da wani abu na ai ba ɗan kokowa ne kokowa dole sai an tashi tsaye jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki sai kuma wakilinmu daga maradi salisu isa da ya haɗa mana firarrakin ni muhammad salisu hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya ka ka ba hana maka kayi ba don Allah ga ka koma irin wanga. In dai kana haka ɗan kau, bana sai ka kashe mutum muka kuma kan tubaran bala ɗan sani. Kan tubaran Muhammad ɗan auta. Kan tubaran jitau mai taushewa, na mushe ɗan da sai taru. yaro da babba ba su zama daidai. Aê!